rashin so babi na goma sha hudu bismillahi rahmanir rahim babbar kula ta rufe blanda ta dauko ta hada musu pineapple juice tana kammalawa ta dauke ta ɗauki kulan da drinks din ta aza a saman tray direct ɗakin ta nufa ta ajiye tray ta ajiye tray din tana ajiyewa ta bada bathroom ta yi wanka ta shiga ta ta yi wanka ta shiga ta jima sosai tana gurza jikinta sannan sannan daga baya ta fito daga cikin toilet din ta samu ta zauna a samu ta zauna kayan kwalliya ta jawo ta shafa fuskanta da foda ta kawo eyeshadow da mascara da eyeliner duk ta shafa a fuskarta sannan ta miƙe tsaye ta ciro lace ɗinta black da purple color ta sanya turaruka masu ɗauke da masu ɗauko da masu ɗauke da ƙamshi ta ɗauko fresh jikinta da shi sannan ta gama ta ta dawo ta zauna tana danna fon ɗinta tana murmushin farin ciki ganin ta yi zanin tayi zaman ya ishe ta dole ta ja filo ta kishingiɗa a sama tana daddanna wayarta tana murmushi ta rike tana zaune ita kaɗai sai ga sallamar ya bashir ya shigo cikin ɗakin ko sallama ko sallama ta ko sallama ko amsa sallamarsa ba ta yi ba saboda dama ita addini bai dame ta ba shigowa ya yi tunkari wurinta kamshin turaren ta ya ɗauki hancinsa ya lumshe idanunsa ya buɗe sannan ya isa wurinta ya rungume ta a baya ya ce baby babu ko sanu da zuwa tashi zuwan ta tana shagwaba fuskanta ta maraice ta ce sorry na, i miss you so much ta ƙara mannewa a jikinsa saukar da numfashi ya yi cikin wani irin yanayi ya ce ni ma kewarki ni ma ina kewarki rashin ki a kusa da ni baby na shafa gashin ki da shafa gashin jikinta tayi shafa gashin gashin jikinsa tayi tana wani irin langwabewa akan akan makirci tace nayi farin cikin dawowarka gida mijina saboda rashin ka a kusa da ni babbar illa ne dan idan bana tare da kai ina ji ji nake yi kamar na hauka jiha hasina kaunar ki ba karamar kamu ta yi min ba a zuciyata ba tabbas ke zan ke ce rayuwata wani irin daɗi da farin ciki ta ji ya ta zo mata cikin zuciyarta yana shawagi hasashen yana shawagi a sassan jikinta kallon soyayya take jifarsa da shi murmushi kunshi a fuskarta ta ce ni ma soyayyarka na mamaye min zuciyata banda abin da nake so fiye da kai yanzu dai tashi tashi mu je ka wanka ka ci abinci domin kada in ci ka da surutu alhalin kana tare da yunwa fik yayi mata a fuskata sannan ya ji daɗi kaman ya ji daɗin kalamanta har cikin zuciyarsa da jininsa miƙewa ya yi tsaye ita kuma ta tashi ta cire masa tufafinta da ta fara yi sosai kallonta yake yana murmushi har dai gama cire mashi tawul ta miƙo masa ya ɗaura ya shiga toilet gyare-gyare tayi gyare ta tare da ƙara shafa tare da tsara fashion run freshener da turaruka masu shegen ƙamshi sai da ta kammala gyara zanin zanin shimfiɗar gidan sannan ta zauna tana jiran fitowarsa bai wani daɗe ba sai ga shi ya fito daga cikin toilet ɗin ɗan shi ta tsaya tashi tsaye ta yi ta isa wurinsa ta fara goge masa sauran ruwan jikinsa bayan ta goge masa ta ɗauko lotion ɗinsa ta shafa masa a jikinsa ta ɗauko masa da jallabiya blue color ta sanya masa jan hannunsa ta yi ta zaunar da shi a saman kafet ƙaramin da saman kafet karamin da ta shimfiɗa masa turan abinci ta kawo masa ta ajiye a gabansa buɗe kular yi ta zuba masa abinci a plate ɗaya suka za spoon ɗaya suka suna ci yana ba tana bashi yana bata suna ci da junansu nutsuwa da kwanciyar hankali baka jin komai ko baka jin komai sai na spoon ɗinsu ci suke yi a tsanake babu mai magana sun jima suna ci daga ƙarshe suka je sun ƙoshi kowa ya cire hannunsa tare da ajiye spoon ɗinsa cikin plate ɗin a tattare kayan kayan tattara kayan abincin hasiya ta yi ta fice da su daga cikin rubin ta nufi kicin ta ta nufi kicin ta wanwanke su tana kammala wankewa ta sanya kular kula da tare cikin kwandon ta da ta ɗaure hannuwanta ta yi ta nufi ta nufi wurin yaya bashir da ke zaune zurin babu abokin hira. Tana shiga ta isa wurinsa tana murmushi ta ce, Mijina, kayi hakuri na barka kai ɗaya cikin ɗaki. Murmushi ya bishir ya sakar mata ya ce, ki damu bebi na, dama ina son in gaya miki wata magana. Hasina ta kalle shi cikin farin ciki ta ce, Ina sauraron ka mijina, su alhaji ne suka kira ni akan in zo gida suna son magana da ni ina zuwa alhaji da hajiya suka rufe ni da faɗa akan cewa na ƙi da naja'atu a cikin gidanta da ƙyar ta samu ta basu da kyar na samu na basu haƙuri tare da yi musu alƙawarin zan mai da ta ɗakinta sannan daga baya suka yi hakuri alhaji ya bani kwana biyu rak in je in mayar da naja'atu ɗakinta shin ke wace irin shawara kike ba wace irin shawara zaki bani in mai da ta ɗakinta ko in kyale ta ta ƙarasa can a gidansu murmushi da yake bayyanar da haƙoranta tina kai ta ce abin da ya fi dacewa shine kamar yadda matarka ni ma ina goyon bayan hakan mijina saboda kada ka ƙi mutane kada bakin mutane ya yi maka yawa ka san mutane akwai su da sa idanuwa da shiga cikin lamarin da ba na bai shafe su ba Bashir ya gaida kanshi alamar ya gamsu da bayaninta ya ce zan je gidansu gobe in ba da haƙuri ta dawo amma saboda daradarki da abin da bin umarnin iyayena kawai zan mai da ita eh, zan mai da ita gidana amma idan ba su ba sai dai ta tabbata a gidansu saboda babu digon soyayya ta raina hasina da ke hasina ta ce ka dai aure idan ka je kar ka nuna kiyayyar kar ka nuna kiyayya da rashin son son ta a gaban idanun iyayenta domin ka san ba za su ji daɗin haka ba zan kwantanta zan kwantanta in gani ko zan iya baby na ya kamata kam gaskiya ka iya siyasar zamantakewa da mutane bashir ya kalli ta ya ce karki ji komai zan yi da kika ce washe gari da safe misalin karfe bakwai oh, tara na safe na ja'adu ta tashi ta share a tsakar gidansu ta sannan ta je wurin rijiya ta gugar ruwa ta fara jidan ruwa tana tana sakawa a cikin randuna da ke jere a gefen tsakiyar gidan ci gaba da ci ruwan take yi har ta gama cikin randunan gaba ɗaya ta shiga ciki ta yi ta haɗa wuta da murhu ta aza musu kunu da kunu saman murhu ruwa ta ɗebo a bokiti ta sannan ta sanya a cikin tukunya da ke saman murhun tana sanya ruwan ta rufe tukunyar ta rufe ta direct Ranar cikin ɗakin ta nufa ta tayar da su su da su fa'ida da ga ta yi musu wanka ta saka musu kaya kullum kunu suke kayan su kullum wani ta ɗauka da bokiti da mai zurfi ta nufi kicin ɗin da su a hannunta a can ta dama kunun ta ɗauko ta kawo ta ɗire a cikin ɗakin a lokacin ne anna ta tashi ta tashi tana goge bakinta da asuwaki mai a gai gaida mahaifiyarta ta yi ta amsa mata fuska a sake suna magana sai ga baffa ya aiko da yaro da ledar kosai da kayan miya a hannunsa yana shigowa ya gaida anna ta amsa ya miƙa mata ledojin ya fice daga cikin ɗakin yana ficewa anna ta kira su rufa'ida suka sheƙo da gudu suka zazzauna a saman tabarma kowanne aka sanya aka sanya mishi kunu a kofi tare da basa kosai suka fara karyawa sun jima suna shan kunu sannan kowa ya koshi najaru ta haɗa kofunan da wanke su ta adana a ma'adanin su fadawa bathroom ta yi domin ta yi wanka ta jima tana wanke wanka daga ƙarshe ta fito daga ɗakin daga cikin toilet ɗin ɗaure da zani a jikinta wurin jikar da ta sanya kayan kwalliyarta ta ɗauka ta buɗe zip ɗin ta ciro da ta ciro da ta ciro da da lipstick kawai ta shafa a fuskarta sannan ta ciro atamfar brown color da ash ta sanya a jikinta ɗinkin yayi mata ɗas a jikinta tare da bayyana da tsantsar kyawun halittar ta fatar ta sai sheƙi take yi tayi yi luwai-luwai da ita alamar kwanciyar hankali da hutu sun ratsa turare ta fesa a jikinta sannan ta nufi wurin mahaifiyarta da ke zaune tana da zaune tana kallon awakinta da kajinta da ke zagaye a fili da ke zagaye a filin gidan suna kiwo tana zaune gab da Anna mahaifiyarta ta kalle ta cikin farin ciki da ganin yadda Naja'atu ta canza cikin lokaci kalilan akan ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali ita Naja'atu kuwa ganin ganin kallon mahaifiyarta take yi mata yasa ta ji kunya da ta dukar da kanta ƙasa tana wasa da tana wasa da kwalliyar rigarta ganin abin da Naja'atu ta yi yasa ta yi murmushi ta ce yau kuma kunya ta ake ji Nada'atu hmm wai tsohon labari kenan Nada'atu ta sanya tafin hannunta da ya sha zanen fulawa masu kyau ta rufe fuskarta ta ce anna kunyar ki nake ji sosai a yau saboda na ga kin yi min kallon urla anna ta sake kallonta ta ce na ga kin yi kyau sosai kin canza alamun kin samu nutsuwa kai ki daina kai ki daina fasa min kai ina ki na ki kusa min kai ina wani kyawu a nan na ji yanzu dai tashi ki aza mana abincin rana kafin babin ke dawo daga kasuwa na ji a da kanta cikin tsangata ta ce to anna bari in tashi in je in girka abincin rana ok ina jirin ina ji anna na ji ta miƙe tsaye ta nufi kicin shinkafa ta fara da fara dafawa sannan ta yi jajjagen kayan miya ta hada ta haɗa miyar tumaturi da kifi shinkafa Kamshin girkinta na girkinta na bugar wa'annan hanci yake yi. Tana kammala girkin ta juyo abincin cikin kula babba ta ɗauki. Ɗaukar kular yi ta nufi ɗaki ta nufi ita ta ajiye. Komawa wurin mahaifiyarta ta ta akan ta aza kanta a saman cinyar Anna ita kuma sai shafa sai shafar tsorayen gashin da take yi suna hira sallamar ya bashir da abokinsa haliru ya katse musu magana yayin da baffa zakir yake gaban su shine ya ba su izinin shigowa har tsakiyar gidan jin muryar bashir ya sa gaban ato ya faɗi zuciyarta ta tsinke cikin zulumi da fargaban komawa gidansa ta janye kanta daga saman cinyar anna ta murtuke fuska babu alamar babu alamar fara'a su isowa suka yi suka ga su Naja'atu Baffa ya dube ta ya ce atu ba shi ki kawo ki ta birma wannan ba za ta isar mu zama gaba ɗaya ba su Bashiru tsura mata idanu suka yi suna kallon yadda ta canza ko kiftawa ba sa yi zumbar baki ta yi ta miƙe tsaye ba domin tunta ya so ba sai da ta sa sai dai saboda cika umarnin mahaifinta cikin ɗakin ta shiga ta ɗauko tabarma ta ta ɗauko tabarma ta yafa gyalanta ta saman ta tana tana isowa wurin ta ɗaukar da shimfiɗar ta musu tabarta duka ta shimfiɗa musu tabarman suka zazzauna suna zama yaye bashir ya buɗe baki da ƙyar ba don yinsa ya so ba ya ce ba fa dama mun zo ne mu ba ku haƙuri akan abin da ya faru tsakani na da Naja'atu na san nayi kuskure abin da nayi ban kyauta ba dan Allah ku yi haƙuri ku yafe min na Naja'atu ki yafe min duk duk dan adam ajizi ne hakan ba zai sake faruwa ba Haliru ya ce kai haƙuri Bashir da Bashir da kansa ya gaya min abin da yake faruwa kuma na ce masa na ce masa bai kyauta ba na yi masa nasiha akan ya gyara halayyarsa domin bana son mutane bana son mutane ba na son mutane da ke wulakantawa matarsa da farko daga baffa har hanna sun kashe kunne suna sauraron abin da yake fitowa daga bakin abokin abokinsu Naja'atu dai wani irin ƙurar baƙin ciki da takaici ne ke taso mata a zuciyarta cikin damuwa domin ta san ko ba komai ko ba komai hali ba zai faso ba ba zai fasa mutum ba zai fasa halinsa ba domin hali zanen dutse ne ke gani zanen dutse ne barinsa sai dai mutuwa ƙwalla Ƙwallon takaicin rai da bacin rai ne suka cika mata ƙwayan idanunta, sharewa ta yi ta dinga yi a boye domin ba ta son iyayenta su fahimci tana cikin matsanancin tashin hankali da damuwa, ta fi son ta yi musu biyayya tare da sanya su farin ciki na har abada. Sai a sanin Babba Zakari ya yi gyaran murya cikin karamci da tattako ya ce, “Bashir ba komai.” abin da ya faru sharrin ɗin ne sai dai a guji gaba sannan nasiha da zan yi maka shine ka guji tsoron Allah a duk abin da kake yi a ɓoye ka cewa idan mu bamu ganin ka to Allah yana kallon ka sannan shi aure da kake ganin sa amana ake amana ne tsakanin mata da mijinta duk wanda ya cuci wani sai amana ta ci shi ka kula da tarbiyyar 'ya'yanka ba tare da tare da basu hakkin su ba domin su ma suna da hakki a kanka kamar yadda kake da hakki a kansu kar ka bari son zuciya da ruɗanin zuniya ya kai ka ya halaka ka ya ƙara da cewa naja'atu mace ce mai rauni duk yadda take da duk da take ka fita ka fita ka fita hankali da hangen nesa saboda haka na baka amanarta a karo na biyu idan ka cutar da ita kai da Allah mai kallon ka mai da Allah mai kallon sa mai da kallonsa ya wurin Naja'atu ya ce Naja'atu ki yi haƙuri ki bi mijinki sau da ƙafa tabbas wata rana za ki ci ribar haƙurinki kuma ki daure ki cire ki cire komai a zuciyarki tare da fawwala wa Allah Ubangiji dukkanin al'amuranki kullum kallon gefen annan ya ce ko kina da magana da zaki faɗa Raliya annan ta murtuka ta ce cikin ɓacin rai domin ba haka ta so ba ba haka ta so ba fai ya zartar da hukunci ba ta so ƙure su ya zo ya kore su su koma inda suka fito amma ta san san ba zai taɓa yin ba zai iya taɓa irin aikata irin hakan ba kusan duk abin da nake so in faɗa ka riga ka riga da ka faɗa mai gida amma ina son in ƙara jawa Bashir kunne ga Naja'atu nan za ta koma gidanka duk laifin da ta yi maka idan har ka mata magana ba idan har ka mata magana ba ta ji ba ka zo har gida ka kar gidan nan ka same mu ka gaya mana laifin da ta yi maka ka gani idan ba mu ci mata mutunci ba sannan ka ɗauki mataki amma ba wai ka samu yarinya ka dinga zabga kamar jaka ba to daga rana irin ta yau kar ka sake yi wa ƴata horon duka domin ba auren duka ba auren duka yanzu Haliru ya kalli Bashir shi ma ya kalle sa wani abu ne suka haɗi ya cikin zuciyarsu Haliru ya kalle ta yace yi haƙuri hakan ba zai sake faruwa ba dama can dama can farkon shedan ne sharrin shedan ne hmm kai dai hmm. kareji na na sake kada kada a sake dukar min da ƴa ana fakewa da shirin sheɗan cewar Anna